Wata kotun tarayya da ke zaune a nan birnin Legas ta ba da umarni ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ci gaba da rike wasu miliyoyin naira da hukumar EFCC ta gano a wani gida da ke titin Osborn a unguwar Ikoyi da ke nan Legas. Alkalin kotun Justice Muslim Hassan shine ba da wannan umarni ga gwamnatin tarayya da ta rike wayannan kuɗaɗe har sai nan da makonni biyu kafin duk wani wanda yake ganin cewa kudadensa ne ya gabatar da kansa ga kotu domin a ɗauki matakin da ya dace a kansa idan dai har wa'annan kwanaki goma sha hudu suka cika wato makonni biyu kenan ba tare da wani ya gabatar da kansa domin mallakar waɗannan kuɗaɗe ba to kotun za ta halarta wa gwamnatin tarayya mallakan waɗannan kuɗaɗe na har abada lauyan hukumar efcc rotimi oyedepo shine ya gabatar da wannan kudiri a lokacin da hukumar ta gabatar da da kara a gaban kotun na neman a mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kuɗaɗe kamar da yake kunshe a sashe na goma sha bakwai na dokar da ke hukunta masu aikata zamba da shekara ta dubu da shida A fannin dai alkalin ya bada umarni ga hukumar efcc da ta gabatar da wani talla a jaridun najeriya da zai yi kira ga duk wani wanda ya san cewa kudaden da hukumar ta kama nashi ne ya gabatar da kansa a gaban hukumar 'yan najeriya da dama ne da yake yabawa da wannan gagarumin aiki da hukumar ta efcc ta dukufa tana yi wanda kuma ya kai ga samo wa'annan makudan kudade a sassa daban-daban na nan birnin lagos a ƙasa da mako guda kacal